rabbi sharah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna jira da godiyar ga ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama muka dawo a wannan darasin namu na darasin da ke tattare a cikin littafin tazayyinul waraqat littafin da ke muna bayani game da abin da ya shafi tarihin daular usmaniyya littafin da ke dauke da lugha littafin da ke dauke da adabi na larabci littafin da ya zo domin ya yi muna bayani yadda aka yi gwagwarmaya domin kafa daular musulunci a wannan yanki idan ba manta ba wannan shine darasin namu na goma sha biyu a darasin mu na goma sha ɗaya mun shiga kasidar abdullahi gondo wannan da ya yi domin godiya ga Allah su subhanahu wataala akan nemomin da Allah ya yi musu lokacin da sarki bawa ya kira su a ranar sallar idi ya wa malamai kyauta su kuma sun nuna cewa ba kyauta suke bukata ba ya ba su dama domin ɗade ne Allah a wannan yankin gaba ɗaya lungu da sako kuma ba wa jangorzo Allah ji kansa Allah shi masa rahama ya yadda musu wannan bukata. wannan ta sa sun wa Allah godiya to bayan haka Abdullahi Gondo sai wannan kasida wadda yake tabbatar da godiyansa ga ubangijinsa Allah akan wannan nema mun kai daidai baitin da Abdullahi Gondo ke fada fa ya rahamanu afwan min dhunubin fa baharul judi minka lahu shumulu aka wannan baitin muka tsaya a satin da ya gabata yau za mu tashi a baitinsa na gaba mai cewa wa shafi fi khadayana nabiyan إذا قمنا تلوذ به تمول عليه وآله صلوات ربي ما التسليم ما هباد قبول وجعل صلاته بدأ نظامي وختما في القبول لنا فؤول وقد كملت أبيات الفقير وبغيته من المولى قبول نذمن بوافر وزن يقول مفاءلة مفاءلة فؤول وشفي في خطايانا نبيا ya Allah ka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zan mai ceton mu akan kurakuran mu da laifukan mu ka sa manzon Allah ya cece mu yana roƙon ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza qumna idan muka tashi taluzu bihi dumulu lokacin da dumul al'umma suke fakewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka sanya mu cikin wa'anda yake ceto domin ran tashin kiyama mun faɗa a darasin mu da ya gabata za a je gaba annabi adam ya nuna abin ya fi karfinsa a zo waje annabi nuhu shi ma ya nuna abin ya fi karfinsa haka annabi isa annabi musa annabi ibrahim duk suna an sai an je wajensu amma za su nuna abin ya fi karfinsu a je wajen manzon Allah sai mu dunguma mu je wajen manzo Allah shi ne zai cece mu to kaga wannan lokacin duka za mu zo mu fake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne kowa ke kokarin ya shiga cikin karkashin tutarsa ya fake bin saboda ka ya Allah ka ba mu ikon tsayawa akan tutar manzo Allah a duniya idan ka tsaya akan tutar manzo Allah a duniya lahira ma idan ka jiran tashin kiyama za ka samu zama cikin karkashin tutar manzo Allah ya cece ka amma idan ka aji sunnan manzo Allah ka dauko bid'a ka dauko abin da annabi bai yi ba a sabon manzo Allah ba su yi ba bai tabbatar babu shi a addini babu shi a littafi Allah babu shi a sunna kan rike a ran tashin kiyama ba za ka shiga cikin ceton manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama maza maza rike tutan manzo Allah tun nan duniya shine littafi Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ta da kai karkashin tutar manzon Allah idan aka jiran tashin kiyama to shine Abdullahi gundu yake cewa idza qumna idan muka tashi taluzu bihi tumulu halittu jama'u al'umma duka suna fakewa bayan manzo Allah a ran tashin kiyama a wannan lokacin ya Allah ka sa ya mu alaihi wa alihi salawatu rabbi tsira Allah da amincin ubangiji na Allah ya tabbata a kansa da shi da alayensa kaga ya bude wannan kasida da yabo da godiya ga Allah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sabansa da alayensa to nan ma kuma haka ya rufe abansa yake baya wannan salati ma taslimi hada da taslimi ma habbat qabulu matukar da iska na buwa daga gabas Alƙabulu yana nufin daga alƙibla. wato iskan da ke bugowa daga alƙibla wanda ke fitowa daga gabas a duk lokacin da iskan ya buga kai salati ga manzon Allah kai salati ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ka ci gaba da wa manzo Allah salati matukar da iska na buguwa daga gabas to tunda ko iska na buguwa daga gabas so kawa manzo Allah salati matukar da na buguwa to kaga kamar yana so ya ce kenan kawa manzo Allah salati da'iman wa abadan domin kowane lokaci ayi iska na bugowa a gabas iska baya barin bugowa a gabas matukar akwai wannan duniya abdullahi gondi ya cigaba cewa wajalu salatihi bada'an nizami wa khataman fil qabuli lana fu'ulu yace sanya salatin manzo Allah a farko wannan nizam wannan qasida muka sanya salati a farko ba haka muka yi bayani ba wa khataman kuma karshe muka sanya wannan salati to fu'ul wato fu'ul ne ririci ne lana a gare mu fil qabuli a wajen karba kenan abinda ake nufi da alfu'ul waton abinda bahaushe ke ce maririci waton fata fata mutum ba da lafiya yanzu sai ka ji wani na cewa kai wani ya, ya ka warke ai kaga kana mai fatan ya warke ne to wannan lokacin wannan kalimar yake son ya ji sai ka ji ya ji dadi in ba in an kai sa'a ma wani lokaci mara lafiya idan kace ah ai wani ka warke sai kaga gaba ɗaya ku sai kaga ya warke saboda mi saboda magana da ka faɗa masa farin ciki ya shiga zuciyarsa shi kuma farin ciki a zuciya yana da cikin abin da ke taimakawa mutum a wajen bashi lafiya sai ka kawai sai ya wurke. to wannan shi ake nufi da fa'ul wato ririce kana neman dabbar ka sai ka ji wani ya ce a ai kaga dabbar to cewar haka din kawai zai sa sai ka kai tsammanin za ka same ta zai sa ma wani farin ciki a cikin zuciyarka to shi ake nufi da shi shine ririce in ji bahaushe to wannan eh, faul din yake cewa wato kamar fata ne kamar fata ce to yace tun da kaga mun sanya salati ti a farkon wannan kasida waje ruwewa kuma muka sanya wannan salatin to alama ce fata ne cewa Allah ya karbi wannan kasidar wannan shi ne abu da Abdullahi ke so nuna maka domin a ce ma ka yi salati a farkon abu kuma ka ruwe da farkon ka ruwe da shi to yana daga cikin abun da ke iya taimakawa Allah ya karba maka wannan ibada duk da kai to shi yasa Abdullahi gudu ke cewa waja'alu salatihi bada'an nizami wa khataman fil qabul lana fuulu sanya salatin manzo Allah a farko wannan nizam da kuma sanya shi a ƙarshe yana daga cikin alamomin cewa Allah ya karba na wannan kasida yake wa kad kamrat abyatul faqiri dukkan mabukaci shine Abdullahi Gundu sai riga sun kari wa tuhu bukatar wannan mabukaci Abdullahi Gundu Minal al maula daga ubangijinsa Allah shine kabulu karba yana bukata Allah ya karɓa masa wannan aikin da yi na godiya ya Allah ka karɓa masa Allah ka karɓa muna ya ce nuzimna kuma baitu baitutukan an tsara su bi wafirin a bisa ga wazanin wafir bahar wafir wazanin ya kulu wanda ma'auni ne mai cewa mufa'allatun mufa'allatun fa'ulu wannan shine wazani na wafir to akai ne ne ya tsara wannan kasida Allah saka ma Abdullahi Gundu da alkhairi ya hada mu da shi aljanna wannan shine karshe wannan kasida kun ga kasida ce dake dauke da wa'azi kasida ce dake dauke da kira zuwa ga godiya ga mu Allah mai girma da daukaka kuma kasida ce wadda ta kunshi godiyar da shi Abdullahi kansa da shi da Muhammad wato da shi da Sheikh Usman ibn Fudi suka wa Allah a lokacin da suka samu nasara lokacin da aka ba su damar shiga lungu da sako domin da'awa mali ci gaba da yi mana taliki game da wannan kasidar bayan ya kawo ta yace wa ƙauli fadata id halat hubulu wai id halat hubulu da muka ce ai fazi'atid dawahi musibu suka taso ba ce manzo Allah ya ce mu ba lokacin da musibu da bala'o'i suka taso don tashin kiyama sadda hankali ya tashi to shine ma'ana hubulu din nan kai kamar yadda muka yi bayani wa huwa jam'u hiblin bil kasri wa yuftahu wato ana mata al hiblu ko al hablu duka yana nufin ad-dawahi wato addahiya wa qawli duhul jam'u duhalin bil fathi da muka ce duhul din can da muka ce dabali wato wanda jam'i ne na duhal da fataha alma'ul qalil can ruwa yan kadan alal ardi la qalahu basu da zurfi wa yujma'u aidan ala abhal kamar yadda aka yi musu jam'in duhul kuma na musu jam'i abhal wa shubulu shi kuma da muka ce da wato jam'u shiblin bil kasri waladul asadi ana nufin ƴaƴan zaki kenan shi zaki ne suko ko ƴaƴan zaki ne wa yujma'u fil qilla ala ashbalin ana musu jam'u qilla ake ashbal wa qawli ta'ulu laha nusulu yuqalu ala sayfu takubiya wal qiya ay bariqa wa nusulu jam'u naslin shi nusulu jam'i ne nasal hadidatu sayfi wannan karhi na da na takubi shake ce ma naslu kuma haka nan arrumhu ma shi ma karhi ne ana ce masa annaslu wasahamu haka nan kuma kibiya ita ma ta ana ce mata annaslu wal da muka faɗa jam'u wa'alin bil fathi ka katifin wa da'ilin wa hadha nadirun wannan ma'auni nadiri ne wa huwa taysul jabali shine bunsuru wato wadan dutse shine ake ce marimi eh, wal muradu bihi al ashraf ana nufin mutane da ke hawa saman binayi kamar yadda muka yi bayani al mumtani'una fi husuni wa'inda suka shiga can wai suka kare kansu wai ba a ko gani su saboda sun shiga manyan benayi wal usulu jam'u asalin jam'in zuma wa huwa lu'abun na'al shine miyo na wannan dan kudan zuma wal kubulu jam'u kabalin bi fatahil kafi wa kasriha al qaidu wannan da bibi ah, da bibi yake nan da ake ah, wanda bai gode ma Allah ba a kada shi wuta kamar yadda muka yi bayani wa tumul jam'u tamlin al khalq wa litakin taluzu bihi tumul wato lokacin da halitta za su labewa ba manzo Allah kulluhum وهبت كبول بفتح الخاف الريح التي تهب من قبل الكعبة وهي ريح الشرق اسكن قبس كينا وفؤول جمع فعل ضد الديرة واتن ريريتي كيشير الديرة واتن شؤمتي كان يسمع مريض كما مر لا في يا سالم أجي مس يا وندي وركي أو يا طالبا كو مينيما أجي a ce masa awi talibu mai nema a ce ya wajib ya wa nabi zalika wannan ne da ake nuhi da ribi mai da muka yi bayani wallahu alam wannan ne karshen fassara muna kasan ya gaya mana tun waje muqaddima cewa wani lokaci yakan yi ƙoƙarin ya dan fassara muna wasu kalimomin da suka zo cikin baiti da ke da nauyi a wajen mu to alhamdulillah kaga ya fassara muna wasu kalimomi a cikin sa mala ya ci gaba da cewa summa da zalika bayan haka mun riga mun dawo yanzu na yi wannan kasida mun dawo an ba mu dama mu shiga lungu da sako da da'awa ta harraka kalbi ila ziyarati sheikh na jibrila sai zuciyata sai ta motsa zuwa bukatar in je in ziyarci babban malaminmu wanda aka ce ma jibrilu ibn umar radiyallahu rahimahullah ziyara ta biyu saniyan wato ziyara ta biyu domin mun yi ziyara ta farko li'anna qad zurnahu awwalan domin mun taba kai ma wannan shehu jibrilu mun taba kai masa ziyara bayan kamin wannan qabla intiqalina min baladina dagil kamin mu yi hijira mu tashi daga dagil ila biladi zamfara zuwa eh, gara eh, yankin zamfara kasan mun na eh, cikin gidan rusa mu faɗa muku sun tashi daga nan dagil sun je zamfara sun shekara biyar can ne suka je zurmi can ne suka gamu da wannan malamin da ya hito daga Borno Mustafa Goni da ya zo da wayancan baitukan da muka yi bayani a kansu to kaga kamin su daga su je su yi wannan tafiyar sun je sun ziyarci Jibrilu to yanzu kuma sun dawo daga Zamfara kuma har yanzu Abdullahi Gunu na bukata kuma ya sake ziyara a Sheikh Jibrilu ibn Umar wannan a Sheikh Jibrilu ibn Umar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman wannan ƙasa a wannan lokaci kuma malami ne na Sheikh Usman da Fodiyo Sheikh Usman da Fodiyo ta hannu wannan malamin ne ya karɓi sunna ta hannunsa ne ya samu sunna da lokacin da Shehu Usman dan Hudi yake wannan kasar karawatun yana da alaka da sufanci kure da gaske amma haduwarsa da Shehu Jibrilu to ya sa Shehu Usman dan Hudi da su Abdullahi Gundu da sauransu su rike sunna gajam fiye da inda aka fito a can baya saboda malamin sunna ne shi malam Jibrilu dinga malam Jibrilu ibn Umar al dan mutumin Aqdas ne a jamhuriyar nijar. yana daga cikin buzaye waɗanda suka rike sunna a wannan lokacin waɗanda suka taso daga ahir wato kasar 'adar suka zo nan suka ci gaba da karantarwa zuwa ga aikin wato zuwa ga addini musulunci malamai suka ce ya yi hajji ko kuma ya je aikin haji su biyu a rayuwarsa bayan ya dawo shine su Abdullahi Gundu suka je a wajensa domin kokarin ilmantuwa da ilmumukan da yi saboda idan da ya je can aiki haji kaga ya ya karo ilimi daga sauran malaman da iske a can kasar makka to wannan isa bayan ya dawo su shehu Usman suka je shi na karantar da su bukhari da su musulun da sauran littafan sunna duka ta hannu ne suka yi karatu to shi ne abdullahi gondo yake gaya mana cewa waccan ziyarar da ya kai tun farko kami a yi wannan tafiya ta zamfara suka dawo to bayan sun dawo kuma sai yanzu kuma sai zuciyarsa take nuna masa akwai buƙatar kuma ya sake komawa domin ziyara zuwa wajensa bayan ya dawo da aikin haji don ya je na farko to wannan karo na biyu ne bayan ya dawo yake zai je ziyarce shi gaishe shi da dawowa daga aikin haji kuma ya sake dubo ni ilimi wa nanu ma shaykh usman radiyallahu ta'ala an fatalaqainahu loncan tafiyan da muka tafi tare da shi muka yi wannan tafiyar muka gamu da shi wa huwa izin idhin fi mawdihi al musamma qodi lokaci yana wani wurin da ake ce ma qodi a can wajen kasar akada cikin jamhuriyar Niger kuma wannan kauye ana ce masa qodi wasu haka suka ambata da cewa can ne wasu kuma suna sabani dai aina yake amma dai gaskiyar magana ya fi kusa a ce masa can ne yake domin ai bai shigo a wannan kasar ba wannan lokaci yana can wannan kasa ta jamhuriyar nijar bi dammil qafi wad al mumalala wala bisna ma'ahu muka zauna tare da shi ayyaman tsawon kwanaki ni da shehu muna zaune a can muna neman ilimi sun maraja shekuna usman shehu usman sai ya dawo ilal wadani zuwa ga wannan kasar da tamu wata rakani inda huni aka baro ni can eh, bisu inda huni zauna sa na hawa sharaini kusan wata biyu ni can wa qaratu alaihi alkawkab asadi ta hannunsa ne ni karanci littafin na imamu suyudi alkawkab asadi mustami'an kutuban shatta ina jin littafai daban-daban bayan wannan littafi na alkaukabu sade to wanda ni ni ke karatunsa to akwai sauran wasu littafai da ɗalibai ke zuwa daban-daban a wajensa suna yana karantar da su to ni kuma ina zuwa ina saurarawa ina nan tare da shi ina saurarawa shi kuma yana ana kan wani ɗalibi ya zo da littafi ya buɗa ana faɗa ma wani ni ko ina saurari sai kaga Abdullahi Gondo da haka ya samu ilimi sai kaga wanda ake gaya ma littafin bai ko gane ba amma shi Abdullahi Gondo ya gane saboda Abdullahi Gondo sai ya taso da nashi da na wasu to haka yi lokacin da ya je wajen Sheikh Jibrilu Ibn Umar ta kada haka yi so wata biyu yana karatu a wajensa yake cewa sun marajatu bayan haka ni dawo ilal watani ni da a wannan garin namu ni dawo gida fa wajadtu Sheikh Usman ni ma Sheikh Usman kharaja ila al-Haji Muhammad ibn Raji ya fita zuwa ga wani babban malami da aka cewa Alhaji Muhammadu ibn Raji wato a Sheikh Muhammadu ibn Raji ɗaya da cikin manya-manyan malaman kasar nan ne shi kuma a wannan lokacin kuma ɗaya daga cikin malaman Sheikh Usman Danfodi waɗanda Usman Dan ya yi karatu a wajensu shi ma Abdullahi Gundi ya yi karatu a wajensu Sheikh Ibn Alhaji Ibn Raji din ya taba zuwa aikin haji shi ma kansa ya kuma fa'idantu da malaman aikin haji wato malaman Saudiya ya dogo ilimi a wajen su ya shi ma yana cikin malaman sunnan da su shi Usman dan hudu suka amfana da shi kuma Ah, bayan ya dawo da aikin haji ya dubo ilimi ya dawo ya ci gaba da karantarwa har su Shehu Usman suka fada cikin makarantarsa suka yi karatu a sa to kuma Abdullahi Gondu zai yaba masa akwai kasida ta musamman wadda yi a nan gaba wadda yake yake yaba ma shi wannan babban malami wato Muhammadu eh, ibn Raji Muhammadu Raji maliki cewa ko da ni zo sai ni iske Usman dan Fodi ya je waje wannan babban malamin Muhammadu ibnu Raji likirat al-Bukhari shi ko abin da ya kai shi ne karanci Bukhari to kaga ya karatu Bukhari a wajen Jibrila ya karatu a wajen Muhammadu Raji dinga fa tabi'tuhu ni bishi fa wajadtu ni same shi lam yabda al-qira'a bai ko fara karatu ba fa dakhalna ma muka shiga tare fi al Bukhari muka karanci Bukhari da ni da Shehu Usmanu ga wannan babban malami Muhammadu ibn Raji ya qara'u wa nanu nasma'u yana karatu muna ji sanata alfin wa mi'ataini wa wahida shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya wato wancan shekarar dai ne da su yan mai suwa Muhammadu Mustapha Raji yan suwa mai da raddi game da wayannan batukan da yiwu kamar yadda ya gabata can cikin program ɗinmu da suka gabata e, a wannan shekara ce shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya ta hijira so a wannan lokacin ne muka shiga karatun sahihul bukhari a hannu wannan babban malami muhammadu nuraji don na dawo kenan daga abin nan wajen eh, malam jibrilu ko da ni dawo sai ni iske kuma ah, shi kuma usman dan hudiyu shi kuma ya sake kuma ah, harbawa ya je wajen wancan malami ba su zauna ba karatu karantarwa karatu karantarwa wa'azi jihadi shi ne suka yi wannan shi yasa suka kai inda suka kai suka daga addini musulunci a wannan kasa suka kafa addinin musulunci domin addinin musulunci bai yiwa da jahilci to wannan shine abin da suka yi suka yi karatu a ko ina a duk inda suka ji labarin wani malami sai su yi can abdullahi gondu shehu usman na zuwa ya same shi da ɗan shehu usman ya ji abdullahi ya tafi shi ma ya bi shi haka ne suke duk inda suka ji malami can za su je su yi karatu su dawo kuma su ci gaba da karantar da al'umma maliki cewa walamma qawi azmi wannan niyyata ta zuwa wajen jibrilu lokacin da wannan niyyar ta yi karfi dai واشتد ihtiyaqi ila الشيخ جبريل jibril shawata da kudaina da kaunata tayi tsanani zuwa ga shehu jibrilu ina kaunarsa ina shawar haduwata da shi to kuma abin yi karfi a zuciyata wa qad samitu kuma gashi na riga naji annahu taqala min mawdihi qodi ya taso daga wancan gurin da nasa da muka same shi lokacin da muka je da ni da Shehu Usmanu wanda ake ce wanda ke can cikin jamhuriyar Nijar da muka ambata wa halla alal wadi al musamma maji ya zo a wani wurin da ake cewa kuma maji bi fatahil mimi wa kasaril jimi wanda suka ce yanzu yana wajen tawa ya zo a wannan wurin da ake cewa maji to wannan lokacin niji ya tashi ma daga wancan gurin da nisan shi ya koma maji al an sha'atu ilaihi qasidati to wannan ta sa sai ni kokarin ni rubuta masa kasidata wato wata kasida ta yabo da jinjinawa zuwa gare shi sai ni rubuta masa wannan kasidar wato wannan kasida da ni yi ta na yi ta ne wadda ake ce ma kasida jiniya kasida ce wadda ke dauke da balaga kasida ce da ke dauke da harshen laraki al'adabul arabi domin abdullahi gundu ya koyi wato a shi'irul jahili a wajen kera wannan kasidar kuma ya yi ta ne domin yabo ga wannan babban malamin nasu shehu jibrilu da sauran mataimakan shehu jibrilu da sauran ah, shi ma shek usman ibn fudiyo kansa da kuma mataimakan shek usman ibn fudiyo yayi wannan kasida don kawai yabon wa'annan manya-manyan malaman kasar nan da suka amfana da su a wajen ilimi na addinin musulunci da kuma yada addinin musulunci wannan kasidar ita ce ni domin sa kenan an shatu ilaihi kasidati. ni shiba masa kasidan nan ta aljiniya wadda aka fi sani da alkasida aljiniya allati madatuhu biha wadda ni yaba masa da wannan kasidan huwa wa awanahu shi da mataimakansa fi dini wa'anda suke taimaka masa a addini ka shekul islam usman kama shekul islam usman ibn hudiyu yayana shakiki na wanda ya kafa mana daular musulunci a wannan yankin shi ma yana cikin wa'inda ni yaba ba wal mustafa ibn al-haji da kuma al mustafa ibn al-haji wato wannan mustafa ibn al-haji shi kuma dan ammi abdullahi ne kenan kanin baban abdullahi ya haife shi kenan kamar eh, tauba sanyi ne shi al mustafa din ga babban malami ne shi ma yana cikin malaman da suka amfanar da abdullahi gundu yayi karatu a hannunsu kamar da shi ma shi usman yayi karatu ga wannan malami al mustafa ibn al-haji haka al firabri shi ma firabri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar nan ne wato firabri shi ma ɗan amin abdullahi gundu ne kuma ɗan kalu na abdullahi gundu ne har yanzu kenan shi ya haɗa biyu ɗan goggon abdullahi gundu ne kuma ɗan baffan abdullahi gundu ne kanin baban abdullahi gundu kenan auren zumunci aka yi aka haife shi wannan firabri ɗin ga kuma wa'annan da aka wa auren zumuncin su ne kawu ga waton abdullahi gundu waton an ce kawu wajen mahaifiya kenan to kaunar mahaifiyar abdullahi gundu ce sannan kuma a wajen baba kuma to kuma kanin baban abdullahi gundu ne to suna suka yi firabri shi kuma firabri ɗin ga babban malami ne wanda abdullahi gundu ya karatu a hannunsa wanda hashe usmanu usman shi ma ya yi karatu a hannunsa in ka dibi ida'un um nusukh na Abdullahi Gundu to ya kawo wannan malamin cikin jerin gwanan malaman da Abdullahi Gundu ya amfana da su to kaga wannan zuriya ta Abdullahi Gundu zuriya Shehu Usmanu zuriya ce mai albarka wadda ke tattare da manya-manyan malamai yanzu mafiya mutane ba su san wasu malamai ba cikin wannan zuriyar in ba shi Abdullahi Gundu ba Shehu Usmanu su ƴaƴansu da su Muhammadu Bello amma akwai malaman su kuma dukkaninsu cikin zuriya shi wato suna daga cikin iyaye ne kakanni ne na shi Usman dan Fodiyo dinga kenan dama kamar yadda muka gabatar lokacin da muke tarihin Usman dan Fodiyo da shi Abdullahi Gundu mun faɗa da cewa sun taso gidan ilimi ne ko da suka taso a wannan malamai ne suka iske iyayensu kanne iyayensu malamai ne iyayensu maza maza malamai ne iyayensu mata malamai ne yannensu malamai ne duka har can sama duka kakanninsu duk malamai ne to kaga sun taso gidan ilimi ne wannan shi yasa kaga sun ka tashi har Allah ya kai su inda suka kai Allah ji kansu da rama Allah ya hada mu da mu da su gaba ɗaya aljanna Ibrahim gudu yake cewa fa akhadha wa ta'ammalaha bayan na kammala wannan qasida jimiyya na dauke ta da hannuna na je na kai ma babban malamin namu abun alfaharin mu a Sheikh Jibril Umar ni kai masa wannan kasida ya karbi kasida a hannu biyu biyu wata ammalaha ya dibi wannan kasidar ya kula da ita ya birkita gaba da baya ya dibe ta bayan haka wa hamidallah alaiha ya gode wa Allah akan wannan kasidar da ya ga Allah ya bari nasara nayi jiniya summa da ali yayi mi addu'a bayan ya karba ya mun addu'a bida'awatin la ansaha da wata irin addu'ar da bana mantawa da addu'ar nan domin addu'ar malami ga dalibi dalibi na jin daɗin addu'ar to Abdullahi Gundi ya ji dadin wannan addu'a da babban malamin sa a Sheikh Umar yayi masa a Sheikh Jibril Umar yayi masa yayi mai addu'a ga kuma addu'ar da yake Allahumma ansur dinaka wansur man yansur dinaka yake ya Allah ka taimaka ma addininka ya Allah ka taimaka ma wanda ke taimakon addininka dole in ji dadin wannan addu'an domin ya fassara ne cewa ni mai taimako addinin Allah na yayi ni addu'a Allah ya taimake ni kaga dole ya gode wa Allah akan wannan godiya da kuma addu'a da wannan babban malami nasa yi masa a Sheikh Jibril Umar wannan kasida bayan Abdullahi Gundi ya yi ta ya bashi sannan ya samu wannan addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya ji daɗi wannan godiya ƙwarai da gaske ya ji daɗi wannan kasida ƙwarai da gaske shi ya sa ma yake alfahari da wannan kasida ta jimiyya da yarda Allah eh, shirinmu na gaba satin da ke tafi kenan ku biyo mu za mu ji wannan kasidar za mu faɗa cikin wannan kasidar kan kasidar jimiyyar da ke ɗauke da larabci da ke ɗauke da balaga da ke ɗauke da adabul arabi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya himuna muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sakan ka muna a inda muka yi daidai inda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya yi muna Allah subhanahu ta'ala babu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ya taimaki mu taimaki malamanmu da shugabannin mu da wayanda ke taimakon addinin Allah zahiran wa barinan Allah ka taimake mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik